bayanai dai da ke fitowa daga garin aba na jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa 'yan kungiyar ipoc sun gudanar da wani jerin gwano da nufin isa garin ummu afiya da ke jihar ta abia don kai ziyara ga shugaban kungiyar ipoc musta inamdi kanu wannan jerin gwano dai tare da kone-kone ya haifar da matsala wanda ya sanadiyar farma wasu 'yan arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu a kasuwar 'yan albasa ta aba da ke jihar ta abia kuma na ji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa sunana alai salihu dan wanzan shugaban kasuwan albasa aba da sati kamar misalin karfe tara akwai wani gidan mai na urata johnson shine muka ga mutane samari sai suka dinga cika motocinsu suna ɗauka suna wucewa wai za su je umma aya da sojoji sun je umma aya an hana musu shiga abin nan sai suka dawo suna zuwa kaso an ruwa sai suka horar mutane mu kawai da sara ana nan sojoji suna shiga gari suna toko mutane wanda an ka rauna wanda an ka sassare cikin gari suna kawo wani masallacin kaso albasa ya akwai wanda an kawo mana an tsaye mai hannu gaba da shi ya riko hannun nashi hannu ya riko hannunsa ɗaya na lawali. To me ya faru gari ka na ba? Hannu sun ka tsare. Ba su da ke ni ba kawai dai su an a zan da gari ne suka tsare na hannu. Kamar su nawa ne suka zo a lokacin? Gaskiya ba zai kirga su ba tun ba na cikin hayacin kaina. Alhaji Inuwa Alasan Barkun Bunkure Lokal Gama. Eh mazaunin Abba lalle abin ba daɗi suna so su ci mutuncin mu dai Allah ya kiyaye mu da mu da sojojinmu da yaran mu mun yi tsaye To yanzu kamar waɗanda aka sassara din wani hali suke suke an ɗauki wasu matakai na kai su asibiti tare da rakiyar jami'an tsaro. ka san wancan da aka yi mun kai su asibiti da bisa asibitin aka shi yanzu dai DPO ya zo ya ce a bashi shi zai kai shi da kansa an bai DPO ya tafi kai su da kansa mutum nawa ne aka kai asibiti sun kai biyar ne ko hudu ne jihar Ribas na makwabtaka da jihar ta Abia kuma yan jerin gwanon na zanga-zangar sun bulla a wasu sassan jihar inda ya haifar da matsala kuma wasu ganau a jihar Rivers musamman a unguwar Obibo ga abin da suke cewa game da wannan lamarin. Ni ne Imam Malik babban limami na masallacin jihar riba. Abun da ya faru ba abu ne wanda ya kamata ya faru da farko. Mun samu bayanai cewa an kai wa 'yan uwanmu wanda suke a obibo masallacin obibo hari muka yi take-take zuwa wajen alhakika mun gan shaguna wanda aka lalata wanda aka fasa su aka kore su kusan guda shida a waje kuma akwai kusan guda goma sha shida a cikin haraban masallaci. Wani masallaci ne? masallaci da yake Omibo. Kuma an shiga masallaci amma Allah ya taikaita ba su yi komai ga masallaci illa kawai gilashe na kofa da windo aka babbasa. Hukumin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun tabbatar da afkuwar wannan lamarin. AIG Hosea Hassan Karma shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da jihohi biyar na yankin na kudu maso gabacin kasar shiya ta tara kuma ga abin da yake cewa commissioner police sun tura yan sanda a dan diga patrolin wuraren da ana tukuma cewa za ta da hankali a wurin lamido abubakar Sokoto, muryar amurka daga fatakwal najeriya